wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin fa'idojin da zogale ke yi wajen magance matsalan tabo da ƙuraje matsalan tabo da kuma matsalan ƙuraje mun san mutane da yawa suna fama da matsalan kuraje pimples ne ko kuma ƙurajen zafi ko skin allergy wata matsala ce ta faru a fatanka ko kuma fatanka ta ji wani abu wanda wannan abun ba ba ta saba da shi ba akwai kuma ƙuraje eh, da suke faruwa sakamakon za ga haka 'yan gidanku suke in ka tambayi ta eh, eh, history labarin gidanku za ka ji an ce ai yayyan kama da sun yi ƙurajen nan daga baya duk suka daina yi ko kuma maman kama ta yi ƙurajen nan daga baya ta daina yi to duk akwai irin waɗannan abubuwan da suke kawo oh, matsalan ƙuraje a jiki to amma in Allah da kowane irin kuraje ne idan mutum ya yi jarraba wannan hanya da mu faɗa zai iya samun waraka a wannan matsala ɗin cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba kamar yadda ya zo a littattafai idan mutum yana fama da matsalan kuraje zai iya magance su da ganyen zogale idan mutum yana fama da matsalan tabo ko kuma kuraje eh, ya yi maganin su sun mutu amma sai su bar mar wasu ɗan baki-baki a fuska to in Allah da zai iya amfani da wannan hanyar da zamu faɗa domin ya magance wannan matsala ɗin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 idan ya fidda wannan ruwa ruwan shine mutum zai ke gogawa a fuska inda ƙurajen suke ko inda taban yake goggoga ya goggoga in ya goga ya goga fuskar shi sosai ruwan zogalen nan in aka matse in aka matse zogale zai fidda ruwa ko kuma bai fidda ruwa ba aka ga laimar ruwan to sai mutum ya mummurje shi a fuskar shi mummurje shi a fuskar shi ko kuma inda wannan tabin yake ko ƙuraje to in Allah da inda yayi wannan to zai ga in ya murza to zai bar shi akalla ya minti talatin